Hmm? ka gane eh. to mu zo wa waladul magarur alhurri faqad hurrun dan wanda an ka ruda an ka arman mai boya bisa ga cewa boya gari an ka rude an ka gari an ka arman mai an rude ya tiyata to wanda kallan ka ade tauha sai na taya dara ah. ka ga da gaskiyar ku wani na kala an ka ajiye hmm. to mu zo karatu an gane wayan na kala in ya ji tsoron rantsuwa shi miji raja ya koma ala zaujati bisa ga mata ya koma ga mata ya amshi saraki amma bisa kauli mutari gun malan lahari ba ba alal ittifaqi ba wa ala gari gairi wali wa raja'ana ina karanta sai miji ya koma ga wanda ya rude shi gairi wali in ba wali na ba hafi kuma shi wali ne zan ta wala la karshe ji miji kula aure illa an yi yubirahu annahu gairu wali sai da wanda mace to ni huwa wali ne ke ba don kada wani abu ta so to ne ne ta'aw la illam yatawallahu ko amma banda inda ya zambe jikince shi ba shi garu in bai shi kullu arbi ba wannan kam iya jibince shi wannan ko ba amsa wani abu gara an ɗaya mai ladabi don gobe shi koma a kamar lana ce to mu wa waladu la alhurri faqad dan wanda an ka ruda an ka arman mai da boya shi wanga da an ka ruɗa ɗana to ɗanai to ɗana amma alhurri kawai wala da magaruri alhurri amma in ya zama magaruri abdun na to ɗanai ba wana alhurri an ka ce faƙat an gane karatu eh ɗana to ɗan na shi hurrin na aure an karɓar sai mai boya ɗanar eh. shi shi kama hannun abin su gida awo to amma da kuma bari ka jiya tun da shi ubangijin boya ana amsa mai kaya haka babu liwa ba su mutai wa alaihi ala kallo min al musamma wa sadaqil misli sai a duba a ga min shi zama kaɗan shin sadakin da an ka amata wani akadi ko ku sadaqil misli zama kaɗan duk wanda ya zama kaɗan shi za a bai a'a na ramu sai kai ga magana in an ka ce kulla aure nan gare ku yanzu ni aka cewa nan gare ku yanzu magana mu ni aka cewa an yanka sadaki kaza ko to wannan sadakin da an ka yanka kaza to in haka ta hwawo sai a duba a gashin in an ce ni a daidai sadakin yari ga sadakin tankarta sadakin tankarta ana ba da miliyan guda amma wanda an ka ambata wurin kullan arme dubu ɗari na an ka ambata to su aka bai in ku an ambata wurin kullan arme an yi sadaki miliyan guda an ka ce abin da sadakin tankarta dubu ɗari to dubu ɗari aka ba su duk abin da ya zama kalla ciki shi na bai shi an gane karatun ko ba gane eh? da sadaku musulmi yau zama kaɗan wa ƙimatul waladi duna malihi yawmal hukumi kuma shi wannan da an ka ruda ya ba da kimar da amma banda abin da a dukiyar da don dukiyar da ta shita amma dai an waɗannan kima ya ba su a garabul amal kimar da me zama ka da kimar uwa ranar hukumci. Bellalika jaddihi sai in ya zan boye ta kakane ta iya almagaru ba to wannan bai ba da kuka mu don da ma kakanai ko da bawa na jika ya din ya yin. mutum bai bautatar da jini ne ya karatu ne mun kai shekarar cikin buhari birnin kai game da abin da shahi in mutum mallaki wanda abin gani ya su da sabanin malamai da sun kai gare shi kan hadisan to mutai wala wala alahu amma babu wani ci gare shi tun daga uba ne jaddu wala gari fi ummul waladi wal mudabbarati al aqall min qimatihi aw diyatihi in kusila ko ba ne ba ya zan tilas ga wanda wanda yake aure shi a cikin ummu wala dan anka anka anka megal ita da mudabbara wanda an da biri, an an fi mudabbaratun an dubulin minni da na mutu ke ɗaki al'aƙallu abin da ya zama kaɗan min kima da kima ta shi ɗan nan wa audiyati ko diya ta in kutila ya an kashe shi an yi mai rudi ya amre ta ya haihuwar ita ana na ana magana a to a san wata za a yi shi na magana a yi mai rudi sai dai aka kashe ɗanga da ya haifa to sai a duba a ga shin ƙimar ɗanga na wata sannan diya ta yi na wata kama to in ƙima ta yi ta yi zama aƙalla daga diya ta to isa a basuwa in diya ta yi ta zama aƙalla daga ƙima ta to isa a basuwa mun gane karatun ta haɗi mai mawuki da mutuwa ce ana na ana magana a ce a bada kima da ɗan ya mutu to mi za a biyan kima ce wata kaɗan bai mawuki a wamin gurratihi ko ko gurra ce wadda ake ce a bada gurra ba abin da warin bawa ba ko warin boya to kima gurra shi za a basuwa aw ma na kasa ha ko abin da tawa ita wannan abin da an ka nakasa nata idan an ta jibo mai ta matace ina misali inda aka ba suwa wani abu kamar inda aka yi menuki shi bil magaruri wala adami ni tu hazu in uban ya zama matsanci na bai da kodari to hazu an rike wannan biyan miliyan ɗaya garafin shi yana da kuɗi wala yuhadu min waladin min al-awlad illa tisuhu amma ba a riko daga ɗaya daga cikin ɗiya sai na shi yanki in ɗiyan sun kai goma to kowa kai ne zai biya ma bai biya ma ɗan wane to in kun ce sai mun kai ga fasali nan dai da rauna oke ba qimatul warad lil mukatabati lalle gari gari ko aga wannan dara ta biyu ba yara habibu gari ta